من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير الناصر ومؤمن yan uwa masu daraja masu girma masu bibiyan wannan cire mai albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkamu da wannan lokaci barka mu da sake saduwa da ku a wani sabon shiri mai albarka a wannan channel taku mai albarka ta alwahada african tv channel da muke kawo muku bayanai da suka shafi magungunan gargajiya addu'o'i mujarrabai ilimtarwa game da faɗakarwa wato za mu kawo muku fa'ida ne na ɗaya daga cikin wato itatuwa da muke tare da su a yau da kullum abinda za a iya cewa magani a gonan yaro wato icen nan na gwanda da irin tasirinta da amfanin da take da shi ga lafiyar dan adam da yadda ake sarrafa ta dangane da magungunan cututtuka daban-daban wato wannan icin ta gwanda wanda ake kira da turanci papaya leaf a tsawon tarihi masu magunguna na gargajiya ko mutanen da sun kasance suna amfani da wannan bishiya ɗin ta gwanda suna magance cututtuka da daman gaske. wannan bishiya bincike ya nuna tana ɗauke da sanadarai masu matukan amfani ga lafiyar ɗan adam alal misali wannan bishiyan tana ɗauke da vitamin a tana da vitamin b tana da vitamin c tana da vitamin e tana da vitamin k tanan tana da wato uh, antioxidant iron potassium calcium da dai sauransu wanda wa'annan abubuwa duk suna da amfani matuƙa ga lafiyan ɗan adam a ɗan adam yana da buƙatuwa zuwa ga wa'annan sinadaran to ita wannan wato ganyen papaya wato ganyen gwanda da irin gwanda wato seed ɗin gwanda suna da wa'annan sinadarai wa'anda suke taimakawa ga lafiyar ɗan adam sannan har wa yau masana sun fitar da wasu magungunan da wannan wato bishiya ta gwanda take daga ciki wannan bishiya ta gwanda ko mu ce ganyen gwanda da irinta wanda shi muke fokusin maganan mu akai shine ana maganin cutar zazzabin cizon sauro da shi wato duk wani zazzabi da sauro ke da ake kamuwa da shi sanadiyan cizon sauro idan aka yi amfani da wato wannan ganyen gwanda din ko irin gwanda da izinin allah za a samu lafiya tana magance wato abin da ya shafi yawan ciwon kai jin amai a ciwon jiki idan ana amfani da shi za a samu lafiya daga cikin magungunan da ake yi ana wato amfani da shi wajen mutum ya kare kansa wato prevention kenan daga cutan wato ita kanta malaria fever sannan har wa yau wato ita wannan ice ta gwanda tana taimakawa wajen narkar da abinci masu matsalan wato narkar da abinci to idan suka yi amfani da ita wannan icen za ta taimaka su rika samun digestion da sauri wato abincin su narke irin ciki da za su ji ya kumbura su daina ci daga cikin magungunan da ake yi da ita papaya akwai cewa takan kare dan adam daga kamuwa da cutan kansa wato preventive ne akan kansa idan mutum yana da alaman kansa musamman prostate cancer idan mutum ya yi yana yawan shan ganyen papaya to za ta kare shi da wannan kansa din saboda me ita tana da wannan sinadarin na antioxidant wanda yake neutralizing din cancer cell activities wannan daga cikin fa'idodinta kenan ah, sai kuma har wa yau daga cikin fa'idanta na biyar shine tana boosting din immunity garkuwan jikin dan adam wanda yake kare mutum ya kamu da cututtuka to idan mutum yana shan ganyen kafaya ko irin kafaya da ganyen gaba ɗaya zai samu kariya zai samu boston zai samu wato karfafa immune system din shi garkon jikin shi da ke kare shi daga kamuwa da cututtuka sai ga mutum yana ta wato tsawon lokaci bai rashin lafiya ba saboda immune din shi yana da karfi sana abu na shidda daga cikin fa'idojin kafaya shine tana taimaka ma masu ciwon diabetes wato ciwon suga kenan idan ana shan ganyen ko irin kafaya to za ta taimaka ta daidaita jinin mutum wato eh, sugan da ke cikin jinin dan adam wannan bincike ya nuna cewa indi ana shan ganyen tana rage ciwon suga sannan kuma tana rage yawan cholesterol da yake wato a jikin dan adam sannan har wayo waɗanda suke da jiki sosai suke son wato rage nauyin jiki idan suna shan ganyen kafaya eh, tana taimakawa wajen rage nauyin jikin dan adam ah, saboda sinadaran da take da shi wanda suke taimakawa mutum ya samu rage nauyi a jikinsa sai abu na takwas da wannan ita kafayan take yi shine wato tana taimaka mata da suke fama da ciwon mara lokacin wato da suke jinin al'ada kenan easy menstrual pain tana taimakawa wato a rage ma mata wayanda suke da suke fama da ciwon ciki da ciwon jiki a lokacin da suke ganin al'adarsu na wata-wata idan suna shan ganyen eh, papaya wato gwanda kenan za su samu waraka abu na tara da wannan ganyen take da shi wato muna da itatuwa ne da suna da matukan amfani ga lafiyar mu. amma da yawan mu ba a sani ba sai yanzu da bincike ke amma mutanen da sun daɗe suna amfani da shi za ga cewa a da ba ka lahiya sai a ce ka buka kaza ka buka kaza su Allah ta'ala ya sanar da su sirransu wa'annan abubuwa da. to daga cikin amfani da ke da shi na tara shine tana taimaka ma lafiyar zuciya da yawa wani lokaci zamu ji an ce ana tare da mutum ya yanke jiki ya faɗi ya samu heart attack ko ko an rabu da mutum an yi hira da shi da daddare ya koma gida bai tashi ba ya samu in aka je aka bincika asibiti sai ce ya samu heart attack ya samu ko heart failure ya samu yana da cututtuka ko a ce dan adam yana fama da cutar zuciya to ita wannan wato papaya din saboda vitamin c da take da shi da eh, potassium da take da shi yana taimaka ma lafiyar zuciya yana sanya jini ya rika circulation da kyau a jikin dan adam so daga kuma cikin amfaninta na goma wanda yana jin daga shi sai mu tsaya a amfani na goma tana taimakawa wato idan mutum yana da matsalan fata irin waɗanda ƙurarraji ke fito musu a fata ko fatan su bai laushi ba da sauransu in suna shan ganyen papaya to tana taimakawa a samu lafiyan fata wayannan abubuwan da muka faɗa idan mutum na neman ƙarin bayani yana iya shiga website ɗin wato healthline.com shine abin da bincike ya gano sai dai na san wani zai so ya tambaya cewa to yaya ake amfani da shi a wa'annan cututtuka ɗin kamar yadda na faɗa ganyen ake dafawa in zai yi har da irin da ke cikin an kuma in an dafa ya tafasa ana son akalla mutum ya sha wato 30 ml 30 ml shine kamar zai ba da cokali babban cokali shida tablespoon ina jin shine zai ba da 30 ml ko kuma ka ɗebi kawai rabin kofi tunna wani binciken ya nuna cewa papaya ɗin shan shi da yawa baya cutarwa bincike da dama suna nuna cewa can shi da yawa baya cutarwa so saboda haka tun shan shi da yawa baya cutarwa za ka iya shan rabin karamin kofi sai a sha da safe a sha da rana a sha da yamma wannan zai taimaka a samu wato a yi maganin ɗaya daga cikin waɗannan cututtukan da muka ambata wanda muka ce ita wannan ganyen na tafafaya lip wato eh, icen gwanda tana yi idan aka yi amfani da shi haka kila ai amfani ce kamar sati ɗaya sati biyu za a samu nasara kuma za a samu dacewa ko ba komai saboda fa'idojin nan da muka ambata tana da shi ga lafiyar ɗan adam har yanzu akwai karancin bincike akan amfanoninta ba babu isasshen sufficient kamar yadda ake cewa babu isasshen bincike amma wannan shine kaɗan daga cikin abin da mu muka iya ganowa kuma tare da sanin cewa tun a mutanenmu tun da muka tashi mun tashi ana amfani da shi mun san lallai wannan icen tana da matukan fa'idoji sosan gaske wanda zai taimaka ma lafiyar dan adam na san idan wani na da wannan lalura ko kana da shi za ka iya amfani da wannan kuma da izinin allah za a samu lafiya za a ji daɗi na wato wannan magani da fatan jama'a za su amfana ba zan so tsawaita ba idan wannan shine karan farko da ka ziyarci wannan channel mai albarka ta alwada farkon tipe kar ka manta ka danna mana subscribe za ga alamun kararrawa shi ma ka danna mana wannan zai sa karka samun shirye mu da zarar mun dora rashin danna subscribe muna iya sa wani shiri mai matukan amfani addu'a ce ko magani ce ya zama baka samu ba kar ku manta ku danna mana like hakan na karfafa mu da wayannan kalmomi nake cewa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh